taku ne fifitan karance inda Allah mutanasibatun ardan ma afdaliyati nisbiyati taqwa ma'ana fifitan karanci a wurin Allah ko cancantarsa yana da alaƙa gaba ɗayansa ma'a afdaliyati nisbati taqwa tare da fifitan taqwa irin takawanka irin fifikonka. Ƙarancin takawanka, ƙarancin fifikonka. Wayal zama min dalika a kalar, yana zama dole a hankalance an tatanazala al'afdaliyyati bi miƙidari tanazuli darajati takawa. Nan yana zama dole kenan zai zama lazini min dalika a hankalance ya zama dole an tatanazala al-afdaliyata ka saukar da darajanka bi miqdari tanazuli darajati taqwa daidai karancin taqawanka in taqawanka tana kafa to dole daraja ka ta kafa in ko taqawanka na da duwa to daraja kana karuwa to saboda haka nan zaka duba dada ibada kake yi ko kasa kake a ibada daga taimako kake ko kana rage taimako ne iya daraja ka iya takawanka shi yasa aka ce eh nan fifitan karamci inda Allah mutanasibatun tardan ma afdaliyati nisbati taqwa wa yalzamu min dhalika aqalan an na al afdaliyah fifitan nan ta fakko kafa bi miqdari tanazuli darajati taqwa in taqwa ta yi kafa, so fifita ta yi kafa. idan taqwa ta ƙaru, ba sai an ce komai ba fifita za ta ƙaru. da Allah sa na iya mota da na ba da misalin mota daidai yadda za ka taka daidai gudun, idan ka cire kafarka to za ka ta dawo ƙasa yanzu ka gani ka gani ko kaga kaga kaga to أن تتناول الأفضلية بمقدار تنازل درجات التقوى والغاية المثالية قولوا لوادي أبو بك مثالي العظيمة التي هي هدف الجهاد وند إتشي منفا جهادي المقدسي la ya khadishuha ma yalzamu anhu abun da ke tasowa daga jihadin bai kartar jihadin min umurin madiya na abun duniya in dai mai tsarki ne to abun duniya bai rage shi bai kartan shi na umurin madiya turafiqu harkatuhu wanda suke tare da harkan faɗan don an jihadi an samo dukiya an yi kaza bai taɓa jihadin ba muddin takawa manufan nan tana nan yadda take riya ba ta shiga ciki ba neman suna ba shigo ciki ba dona an ta kona maqasudatun wanda ita dukiyar ba ita ce manufa ba fil asali bi risalatihi a'a abu da kai jihadi adalci a kawar da zalunci فقد jihadu, jihadi na kai mutane متاني إلى تحقيق بعض المجانب المادية sashen ganimomi amma da za a duba yadda shugaban jihadin ka duba an samu arzikin da ba a taɓa samu a yaƙin Hunainu ba amma kuma ran nan ne annabi ya je gida daga shi sai takobi kaga kenan duniya ba ta rubi annabi ba dukiyan da aka dinga samu dukiyan daga amrul la yatasawwaru sai dai a surata shi da dabbobi tunda zai kirga raƙumi ɗari a ba janar wani raƙumi ɗari a ba janar wani raƙumi ɗari wannan kafin a raba gaba ɗaya dukiyar gwamnatin haka ya rabe ta ma a can banda dukiyar sojoji da aka raba masu to aka ga wannan in ka kalli shugaban ku ya isa mai hankali wa ba ita ce gaya ba ana samun dukiya amma ba ita ce gaya ba har aka dinga wannan yana bani wannan yana bani yan ƙauye suka tare ga manzo Allah ya dawo daga yaƙi ko zo mu roƙe shi ba mu wani abu har ta kai ana nima nima jefa musu wannan jefa musu wannan kawo kaza shi ma ba su ba ne ana ta tura shi yana baya sai da suka eh, sashi cikin sarƙaƙiya ko addu'a ta riƙe masa mayafi daga nan aka yi matsa da shi haka ita ku ba ne mayafi na da mayafi na can wallahi inda itatuwan nan kututturan nan gaba ɗaya za su zama dukiya wallahi zan ba ku su ni ba maganar dukiya ta kawo ni ba ma'ana ni na faɗi wannan ba dukiya ta kawo ni ba ba za ku same ni mai rowa ba in duk itatuwan nan su zama dabbobi da na raba muku su ka dubi kututturai don ma baka je gonan kututturai ba da ce dana ba ku su ba za ku same ni mai ruwa ba ya dawo gida daga shi sai takobi sai an fara wanka ta kone tare da annabi ya kamata a same su ba ba abin sha ba baki amma yan layi a basu haka in aka kawo ga kulan abinci ga kulan kaza ga gwamnati aka yi ta can araba ko ajiye mata wata can ko kuma yan layi kan wanda ya tashi ku zauna nan bakin su ci in za a rasa ko za ku rasa sai abu ya isa kowa tukuna sannan nan ma a mai so je ishi wanda ku baya so shi ke na tafi abin shi hada hiya al-issa isa da al haqqi wal adali wad da'wati ainihi ila al khairi wa fi'lul khairi da aikata ta'minu hurriyat al intishari dinillahi amintar da ‘yancin yaɗuwan addinin Allah, yau duk wanda ke sanya musulunta ya zai musulunta, a gidansu ba za a hana mashi ba. Nazaran ila ɗabi'atil ahawali, la'akari halayen dabi'a ɗabi'a al-insaniyati allati taqatadhiha ƙatar zuruful jihadi. Mene tsallake? to ba a faɗi ba Ne je ya je yana motsa baki da shi na watsi da shi kawai ina na faɗi shi fa kada yuftil jihadu to ku sai yaman eh, ko a'a kada yuftil jihadu ila ta haƙiƙe ba'adil magani ne almadiyya jihadi na tabbatar da wa'annan na kai mutane tabbatar da ribobi na madda وقد يفضي إلى ضرورة بسط سلطاني ينا كي غا شمفد ملكي الملك المجاهدين الفاتحين بيو لإقامة الحق دون صدف قفكية والعدل والدعوة إلى الخير وفعل الخير وتأمين حرية انتشار دعاية الهيري da amintar da yaduwan addini yancin bautatawa Allah nazaran ila tabi'atil awali al insaniya allati taqtadiha dhuruful jihadi wanda yanayin jihadi ke bukatan su wal fatahi min jihadi wa dhurufu inadin adai da kuma yanayin taurin kan makiya a da'iddini makiya addini makiya addini addinin Allah wa sara'ihi lil haqqi da yadda suke fada da gaskiya wa kaidihim lahu min al jihati al mutaaddati ma'a ilahahi dawa'i tare da ainihin nacin kira al misaliyati ilahahi dawa'il misaliya ma na buga misali yin abun da yake mafifici allati tujibu idha'afahum wanda zai wajabtar da raunin su ainihin eh, kabahan li jama'i sharri saboda tankwashe ainihin taurin kan sharri wal fitina a bashi haka تسهيل